Assalamu alaikum kun bar kamar da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Juma'a, shirin da zai mai da hankali zuwa yankin Turai musamman ma kasar Spain, inda a ne mai horar da kungiyar kwallon kafar Real Madrid Zinedine Zidane ya sanar da cewa ya fice daga mukaminsa na coach ko kuma mai horar da kungiyar Real Madrid. To dangane da haka a yau za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin mutane da ma halin da ake ciki dangane da wannan ficewar Zinedine Zidane daga kungiyar Real Madrid. Sai ku biyo mu. To madalla. idan muka koma bangaren tarihi an dai haifi zinedine zidane rana 23 ga watan yunin shekarar 1972 a yau zinedine zidane yana da mai shekaru 45 a duniya an haife shi ne a garin marseille na kasar faransa Zinzi Dizan ya kasance dan wasan tsakiya a lokacin da ya suma wasar kwallon kafa kuma har ya kai ga mukamin mai horar da kungiyar kwallon kafa ko kuma coach bayan da ya ritaya daga fagen kwallon kafa a matsayinsa na dan wasa ya taka leda a kungiyoyi daban-daban a yankin turai ya soma da kungiyar kan a kasar faransa daga shekara ta 1988 zuwa shekara ta 1992 daga kan ya yi bordeaux daga bordeaux ya je juventus da turin a kasar italiya daga Juventus de Turin sai Real Madrid a kasar Spain kenan inda ya taka leda daga shekara ta 2001 zuwa 2006. A kungiyar kwallon kafar kasar Faransa ya taka leda sau 108 inda ya kasance a matsayin kaftan sau 25. Zinedine Zidane ya kafa tarihi inda ya taba lashe Ballon d'Or a shekara ta 1998 kafin ya kasance fitacce kamar yadda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta zaɓe shi a shekara ta 1998, 2000 da kuma 2003. Ya kasance kuma fitacce ko in ce zakara 'yan wasa na yankin turai a shekara ta 2002 kafin ya kasance zakaran kwallon kafa na duniya a shekara ta 2006 a matsayinsa dai na coach ko kuma mai horar da kungiyoyin kwallon kafa ya lashe kofuna da dama a gasar cin kofin zakarun turai a shekara ta 2016 2017 da kuma 2018 a gasar cin kofin kalubale na turai ya lashe wannan kofin a shekara ta 2016 2017 a gasar cin kofin kasar spain ya lashe kofin kasar spain a shekara ta 2017 a sa na kocin kungiyar real madrid kafin ya zo ya lashe kofin zakarun kungiyoyi na yankin turai a shekara ta 2016 da kuma 2017 ji tarihin Zinedine Zidane, za mu mai da hankali yanzu ga wannan ficewar tasa daga kungiyar Real Madrid inda muka samu zantawa ta wayar tarho da wasu daga cikin masu shawar kwallon kafa a ɗaya bangaren akwai mai goyon bayan kungiyar Real Madrid inda kuma wanda shi yake ganin cewa duk da cewa yana adawa da kungiyar Real Madrid Zidane ya kafa tarihi. Za su gabatar da kansu kamar haka. To ni dai sunana Usman Adamu da aka fi sani da Gambo kuma cikakken dan supporter na Real Madrid ne. ba rabi da rabi ba cikakke. Ce labari da dumi sa tun jiya Alhamis ya tabbata kuma kocin ko in ce mai horar da kungiyar Real Madrid. Me zaka cewa da farko daga samun wannan labari? Abin ya zo mana bazata, bazata kawai ne ya zo mana kuma abin ya ba mamaki kuma har yanzu ina so ina ta binciken me dalilin da sai aje a kocin uh, Real Madrid tim kamar Madrid a baka uh, a baka dama kai kocin nasu kuma ka bari ba tare da dalili ba yawanci Madrid sun saba an suka ci kofi sai a je gida amma Zidane ba na jefarwa bane kuma na tabbata shi ya hukunci ya yi shawara kan shi kuma ya aje amma wannan abun ya ba mu mamaki sosai ba wani kadai ba duk wani dan Madrid ba abun ya ba shi mamaki dan babu wanda ya zaton Ronaldo ma Zidane zai iya bari a irin wannan lokaci amma wani abin lura shine yanzu haka da dama daga cikin manazarta harkokin kwallon kafa kama daga nahiyar afirka zuwa turai suna kallon wannan ficewar zinedine da cewa akwai ana raɗin raɗin cewa ƙungiyar ko kulob ɗin real madrid za ta sallama shi kana da wannan labari babu alakan shi da sallama don wannan ba mutum da zai ɗauki champions league so ɗaya so biyu so uku kaga na farko ya ɗoka yana yana assistant coach da shi da ancelotti ya ɗoka ya zo ɗoka da karan kanshi aka zo aka ce a ya jingumi ne da sauran ya kara ɗokawa to kaga wannan ya fi karfin wasa aba ya fi karfin wasa kamar zidane a ce an sallame shi a wannan sun an sallame shi an sallame gaba ɗayan mu kenan. to idan muka duba bayan shi zinedine zidane ya sanar da cewa ya fice daga wannan mukami na sanar mai horar da kungiyar real madrid a ganin ka ko in ce a hasashen ka mi zai iya biyo bayan wannan ficewar zinda daga wannan kungiya mu dai muna jira dai mu ji a Paris me zai yi akan abin mu gaskiya mun zuba ido muna gani abin da zai faru duk wani wanda za a kawo mana sai mai manager shi dan yau ko Guardiola aka dauka aka kawo mana na tabbata abin da Zidane yayi shi Guardiola ba zai yi mana ba ko shi aka kawo balantan na san shi ba zai zo ba sunana Haruna kawo maina daga Maiduguri eh shi mu a ganin mu ba koranta kai ba makora da aliyu kamar yaya saboda tim din alfarma ce take kawo ta duk inda take zuwa mhm. to kaga gaba gaba yana tunanin kamar alfarman ta kare shi yasa ba zai gudu kafin asirin sai tonu amma mu ba wani kokarin da yi za a iya cewa kenan kamar yana da labarin watakila gaba za a fuskanci matsaloli shi yasa janyi da wuri sai ma yanzu irin duniya gaba yana kansu kaga wancan tim da ya wuce sun zo semi final final da da da alfarma wannan karan ma da alfarma to alfarman ta yawa duniya su gane sai gane ba kokarin sa bane Usman zan sake dawowa kan wannan tambaya ya kike kallon makomar Real Madrid bayan ficewar Zinedine Zidane makomar Madrid shine canji abin da muke nema canji canji muna nufin da canji ba wai kasa kusan kasa ba amma muna son sabbin yan wasa haka kamar yadda aka ce ana neman Neymar Lewandowski da da Sala kaga ana kama mana wasu ne ko kuma wasu irare ire-iren su to kaga a tilin kowa aka kawo a matsayin koci ya ci gaba da inda Zidane ya tsaya amma mu cewa Zidane bai samu mun karya ba dan mu champion ne dama sunan mu champion ne to duk lokacin da shi shugaba yake ko ina ma shi shugaba ne champion ne sarki ne mu duk inda muka je mu za sama muke. Na lura dai kana kokarin kare ku musamman ma wannan kungiya ta Real Madrid sai dai wani kalubale yanzu haka da wannan kungiya za ta iya fuskanta wasu na cewa ma bayan shi Zidane din ya wuce eh, mai yiwa ma eh, Cristiano eh, ya fice daga wannan kungiya ya kike kalla wannan labari. shi shi Cristiano shi kaman yana tunanin wucewa da farko amma yayin kula ya zo ya fito ya ma fans ba bayani ya ba su hakuri magoya baya kenan ko magoya baya baya ya fito ba ai mago bayan hakuri ce wannan magana ta ce shi amma ai hakuri ya bada hakuri an sasanta ce yana nan wannan season ne yace yana nan daram daram to dama yana da batun tafiyan shi ba tafiyan shi bane saboda ana ana maganar Neymar shine abin ya ga attention na magoya bayan gaba daya kuma kan Neymar ne sai dan yi haka saboda ya gani ya har yanzu yana da mutunci na hannun jama'a kuma kaga da yace kamar zai fice kamar ba zai fice ba kaga gaba daya duk duniyar Madrid kowa juya hankalin shi akan shi sai gane cewa har yanzu akwai suna nan to inda bari ya zo yanzu haka yana nan daram daram to amma ban da haka a Usman da yadda da cewa kana ɗaya daga cikin magoyan wannan kungiya ta Real Madrid ba ka ganin cewa fitewar uh, shi wannan Zinedine Zidane da dama daga cikin magoya wannan kungiya su ma za su daina ba ta goyon baya ba alakan fitar ma uh, Zidane da kuma magoya ba su fita ai in ka duba an yi kala kala wanda ba ɗaya ba ba biyu ba idan ka duba Ancelotti lokacin da ya ci kofi ba ma Ancelotti ba Del Bosque lokacin da ya ci kofi a Madrid an sallame shi Ancelotti ya ci kofi a Madrid an sallame shi to kaga dan zidane ya ci ko san salame shi ai duk ko da za sake kawo masa kofin da wannan a rubuce yake ai wannan champions league ai madrid ya kamata sunan madrid ne kamata a goge champions league a sa madrid real madrid league ka dawo kan wannan tambayar da na da farko kana ganin kenan zai yiwu da yake kai batun an kori an saloti an kori sauran su ma shi ma zidane watakila hakan ne zai biyowa ko in ce sakamakon da zai samu kenan daga magabatan real kamar yadda ka faɗa wai ya samu ko alaman za a kore su wayancan sun san cewa eh za a kore su kuma suna da agreement da tim din akan bayan wannan season din za su hakura kaga Ancelotti shi ma abin ne faru da shi kenan ya ci kofi an celebrate an bashi ya an tashi lafiya lafiya ni abin da ya bamu mamaki a na zidan. zidan babu agreement na kuma babu kishin kishin sannan kuma ya samu karbuwa sosai a wajen abin mamaki kawai sai shi kenan ya zo sanar kawai ya fito ya tara 'yan jaridu ya ce shi ya hakura me dalilin shi ce a'a yana so da kidney da ci gaba ne shi ya hakura ba wai an ya kasa ko kuma kidney sun kasa mishi bane to ka gani don fitowar shi ba ta eh, magoya ba shi yasa su bi shi su tafi ba mu dawo bangaren Zinedine Zidane yanzu haka dai magabatan wannan kungiya ta Real Madrid sun soma mayar da hankali zuwa Jose Mario Gutierrez Hernandez mai horar da kungiyar Real Madrid yan kasa da shekaru 19 wanda kuma ake sa ran shi zai mai gurbin Zinedine Zidane to bayan wannan dai labari mun samu shin ta bakin wasu daga cikin masu shawar kwallon kafa waɗanda kuma su ma suka bayyana mana bayyana ra'ayinsa a kai. To suna gambu a ce mai gambe ya'u. To sai maki gwamnati ba ya gari. To wangai ta da wangai zijan ya yi gaskiya to ba daidai mun daɗi ba dai. Abin da shi ma ta kama shi dole amma gara ta kuma da mutuncin shi ya yi. Suna na garba na maiwa. Didogo ni sifota ne na Real Madrid. to ka san lokacin abu a yi shi ko ba gaskiya ba kenan tunda Allah ya saya jera Champions League uku jere ga juna alisahin ce da ya yi kamar lissahin shi ne da ya ba shi daidai kawai to ana son ka kabar abin ba sai ba a son ka ba a ba gudun walakanci ba ne ba ai kowa ya san real madrid gidan arziki ne duk iyaka in ka zo nan sai an koya ma to yanzu ka baki dai kallo ya koma zuwa wannan kungiyar real madrid da dama na ganin cewa akwai yan wasa da za su ficewa daga wannan kungiyar bayan ficewar zinedine zidane yayin da wasu ke ganin cewa kungiyar za ta yi kokari ta sayo sabbin yan wasa da za su taimakawa domin ci gaba da tsaga da kuma shin wannan kungiya ta real madrid a yankin turai da ma duniya baki daya duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilinmu daga maraɗi salisu isa sai kuma jami'in da ya hidima a kan na'ura hassan alhassan ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi hausa